muka roƙi dadin tsira da aminci na Allah su sadu ga jagoranmu malaminmu mu annabi Muhammad da shi da alayensa da sahabbansa da duk wayanda za su bi gurabunsu har ranar kiyama mun gaida ku gaisuwa na musulunci muna muku barka da warhaka kamar yana muka sani ba mu gushe ba daidai wannan lokaci muna zuwa muku da karatu na littafin nan mai suna akhta'ul musallin na malamin na shehul qari muhammad siddiq al-minshawi wanda a cikin karatunmu na sati da ya wuce mun kare karatu kan babi da malayewa ta ke akhta'uhumul fi'liya inda al-qiyam kurakurai da masallata ke wani dangance aikace ceniya da ake yi a cikin sallah musamman yayin da mutum ya miƙe tsaye yana sallansa yau karatunmu zai tashi kan babi da ke gaba wanda yake shi ma babi ne na musamman da ta ke akhta'uhumul qawliya kurakurai da masallata ke wanda ya danganci alkauliya ababe da suke hurutawa ababen da ake faɗi fin ruku'i a cikin ruku'i yayin da mutum ya yi ruku'i kurakurai da ake yi a wurin abin da ake faɗa a cikin ruku'i war raf'u minhu sanan da kurakurai wanda ake yi a halin tasowa daga ruku'i wannan shine babi wanda karatunmu zai tafi a kai yau muna roƙon Allah subhanahu wa ya jagorance mu gaba ɗaya ya sa mu yi katari a wurin faɗin daidai kuma mu yi katari gaba ɗayan mu a wurin sauraron karatu wanda zai amfane mu a wannan rayuwa sanin da rayuwa nan da ke nan bayan mutuwa kamar yadda karatun yake tafi ko da inda malam ya tsara littafin ya kawo babi mai faɗi shi ya zo da matsala bayan matsala kowane matsala sai ya yi magana game da abin da danganci wannan matsalar na musamman da haka matsala na farko ƙashin wannan babi shine tarku takbiratul intikal tarku takbiratul intikal barin kabarbari na intikali an ce takbiratul intikal kabar da ake yi wanda ake fita daga wani aji zuwa wani aji daga wani matsayi zuwa ga matsayi sai malai kawo bayan alkawasai ne ce a taamiru a taamiru shine tahwil juyawa da ake yi amma ba wanda mutum ke fita daga inda yake sai ya koma wani wuri ba mutum na tsaye ne sai ya yi ruku'i ya taso daga ruku'i ya yi sujada ya tashi daga sujada ta wannan shaki ce ma al'intikal da ake nufi a nan kabarbari da ake yi yayin da mutum ke sai cikin sallah in zai yi ruku'i ya kabbara yayin da zai sujada ya kabbara zai tashi daga sujada ya kabbara idan su ake ce musu sajadat ko kuwa takbirat al-intiqali kabarbari da ake yi na sake matsayi ko tashi daga wani wuri wani bugiri a cikin sallah zuwa ga wani bugiri daban da yawa na barin wannan kuma kuskure ne a bar takbiratul intikal wannan shine abin da malam ke sun mu fahimci a nan ya ce tarku takbiratul intikal barin kabarbari na intikali ke na canza mahalli na sake wuri sake matsayi ko aji inda mutum ya kasance a ciki yayin da yake sallah mana ce kathirun minal musallina da yawa ne daga cikin masallata kathirun minal musallin da yawa ne daga cikin masu sallah ya turku na takbiratul intikal suna barin wa'annan kabarbari da ake yi na sake mahalli ko sake bugiri kabarbari da ake yi na tashi daga wani aji zuwa ga wani aji da yawa daga cikin masallata ne suke barin wa'annan kabarbarin ba sa yi sun yi ruku'i ba da sun yi kabbara ba ko su yi sujada ba da sun yi kabbara ba ko su tashi daga wannan matsayin ba da ainihin kabbara ba mana ce yawa daga cikin masallata suke yin haka a cikin sallolinsu gaba ɗaya kamar yadda muke ji ya ce min hayacin ila akwara suna barin kabbara da ake yi daga wani bugiri daga wani aji daga wani matsayi zuwa ga wani matsayin ba sa yin wa'annan kabarbarin gaba daya wa minhum man yaqulaha daga cikinsu akwai man ya kulaha wanda ke ainihin wannan kabbaran sirrin asirce ba da ya ainihin duna ta hariki shafatai ne ba da ya motsa labbansa ba ko ba da ya kada halshensa ba wannan shi ma kuskure ne akwai wanda suna yin kabbarin amma ba su ma buɗe bakinsu ba ganin labbansu sun motsa ba su ainihin ta da ka san sun kabbara a cikin sallama da cewa kullu zalika mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallam maka ce wayannan gaba daya sun saba wa shari'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li amrihi li musi'a salati san da horo da annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da wanda yake yana muna na sallansa ko yana salla ba da kyau ba bai sallah yanda ya kamata kawai dai yana sallah ne kawai ba da ya yi shi irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ba annabi sallallahu alaihi ya hori wannan mutumin yana cewa faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yaqra'u ma tayassara min alquran kuma zai karanta abin da ya sawwaka a gare shi daga cikin alqur'ani mimma allamahu Allah daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi kenan mutum na sallah zai karanci abin da ya iya na karatu na alqur'ani wa azina lahu fihi kuma Allah ya bashi izini ya karanta irin abinda Allah ya ce a karanta irin shi za a karanta mai yukabbiru sanin sai ya kabbara wa yarka sai ya ruku'i yukabbiru ya ce Allahu akbar wa yarka in ya so ya yi ruku'i wannan hadisi imam abu dawud shi ya ainihin ruwaito da sanadi wanda yake ya inganta malai yace ce wa takbiru kuma yin kabbaran nan minal wajibati allati amara biha al salati yana daga cikin wajibobi na sallah wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hori wannan mutumin da ya zo yana sallah bai kyautata sallansa baya yin sallansa da kyau sai annabi sallallahu alaihi ya hori shi da kabbara walau lam yakun wajiban da a ce kabbaran nan ba wajiba bace da a ce ba wajibi bane yanda mutum ya ga dama sai yayi inda kabbaran nan bai kai ga matsayin wajibci ba ya ce ma amara bihin nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da bai hori wannan mutumin da yi ba ababen da annabi ya hori shi da yi duka suna daga cikin wajibobin sallah na haka annabi ya hori shi da ya yi kabbara na haka shi wannan takbirat ko kabarbari na intikali na sake matsayi na tashi daga wani bugire zuwa ga wani bugire a cikin sallah yana daga cikin wajibobi na sallah shi sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya hori wannan bawan allah da ya zo yana sallah bai iya ba ya ce mai yarinka ainihin bayan ya karanta abin da ya sauwaka a gare shi a cikin alkur'ani shi ce mai sa'an nan ka yi kabbara in ya so ka yi ruku'i sa'an nan ka yi kabbara sai ka yi ruku'i kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya horo, wannan mutumi kamar yadda muka cikin wannan hadisi da malam ya kawo wanda yake cikin ruwaya na sunan abu dawud ko ruwaya na imam abu dawud mana cewa ba ila wujubiha alhanabila wanda suka tafi cewa kabarbari na intikali kabarbari da ake yi na tashi daga wani bugiri zuwa wani bugiri a cikin sallar nan suka ce wajibi ne wanda suka tafi kan wajibcin wannan kabbaran su ne mazhabi na hanabila mabiyan imamu ahmad bin hanbal faƙalu suka ce innahu mubtilin lissala in ta'ammadahu wace mutum na sallah sai kan ganganci da gangan sai bai kabbara takbiratul intikali ba bai yi kabbara na tashi daga wani bugiri zuwa wani bugiri a cikin sallansa ba kan ganganci ko ba wai rashin sani ba to wannan abin na ɓata sallah in mutum ya haka sallan shi ma gaba ɗaya ne ya ɓata sakamako na barin kabbara daga cikin takbiratul intikali sakamakon barin wannan kabbara yana kai ga mutum sallan shi ma ya rushe sallan ya ɓata gaba ɗaya kamar yadda ya tabbata mazabi na hanabila suka ce wa yajibu alaihi sujudu sahu kuma wajibi ne in mutum na sallah sai bar wannan kabbaran bai yi ba wajibi ne ya yi sujada na rafkanuwa wajibi ne a kansa ya sujada sujudu sahawi sujada na rakkanuwa in fa'alahu sahiyan idan mutum ya bar wannan kabbaran ne ba da gangan ba kan mantuwa ko kan kuskure shi mutum ya manta bai yi wannan kabbara ba to wajibi ne a kansa shi ma wannan mutumin ya yi kokari ya ga ya ainihin yi sujada sujudu sahu domin yi gyara a cikin sallansa in mun duba littafin na almuhalla bil athar almuhalla bil athar na imamu ibn hazm za a samu wannan ainihin zance ko za a ga wannan bayani gaba daya a nan a cikin wannan littafin kenan mujalladi na hudu shafi na 151 za a samu wannan bayani gaba daya don haka mai sun karin bayani ko kara gamsuwa kan wannan matsalan zai iya samun littafin na almuhalla bil athar domin ya kara tabbatarwa matsala na biyu kashiyan wannan babi na kurakurai da masallata ke yi game da abin da ya danganci abin da ake karantawa a cikin ruku'i sanin da yayin da aka tashi a cikin ruku'i abin da ake karantawa shine i'tiqaduhum anna annal mamuma la yaqulu sami Allahu liman hamida tunani da wasu masallatan ke cewa ai shi ma'amu wanda ke bin liman sallah baya cewa sami Allahu liman hamida akwai wanda ke wannan tunanin in su ma su samu ma wani mamu yana bin liman sallah sai gashi kuma ya tashi bayan liman ya ce sami Allahu liman hamida shi kuma mamu ya ce sami Allahu liman hamida da kai me gina muke gani domin suna tunanin cewa ai shi ma'amu ana nufin wanda ke bin liman sallah kenan shi baya cewa sami Allahu liman hamida to wannan tunanin shi ma tunani ne wanda yake an gina shi bisa ga kuskure da haka mala yace ita kada kathirun minal musallina da yawa daga cikin masallata ne ke tunani anna qawla sami Allahu liman hamida cewa fada koko cewa da ake sami Allahu liman hamida Allah ya ji ga duk wanda ke gode masa la yakunu illa lil imami bi kasancewa shi ga limami wanda ke bada sallah jama'a na bayan sa wal munfarid da wanda ke sallansa shi kadai kenan wanda ke bin liman shi baya cewa sami Allahu liman inda mai shi mamu ne amma liman ya yi sami Allahu liman hamid sannan wanda ke almunfaridu wanda ke sallansa shi kadai shi kuma yana cewa sami Allahu liman hamida mala cewa hadha khata'un minhum wannan kuskure ne daga wa'anda ke tare da wannan tunani da anna thabitu anin nabi sallallahu alaihi wasallam domin li anna thabita anin nabi sallallahu alaihi wasallama domin zance wanda yake tabbace a gun annabi tsira da amincin Allah sabbata tabbata gare shi shine sami Allahu liman hamida thumma yaqulu rabbana wala lakal mutum zai fara cewa ko annabi sallallahu yana cewa sami Allahu liman hamida Allah ya ji ga duk wanda ke gode masa sami Allahu liman hamida Allah ya ji ga duk wanda yake gode masa sa'an nan kuma sun mai kulu ya faɗa ka sannan kuma yake cewa rabbana walakar hamd ubangijinmu godiya naka ne wannan shi abin abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da imamu al-bukhari ya fidda shi a cikin sahihinsa da haka sai a ainihin lura wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya faɗa yana mai cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku rinka sallah kamar yanda kuka gani ina sallah sallu kama ra'aytumuni usalli ku rinka sallah kamar yanda kuka gani Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina sallah shi wannan hadisi a tahrijinsa ya gabata wanda yake hadisi ne shi ma ingantacce malace famin zalika wa bisa ga wayannan nususu guda biyu hadisai guda biyun nan za a gano ya tabayyana zai bayyana makai da ke salaron wannan karatu annal ma'muma cewa wanda yake ma'mu wanda ke bin liman sallah idan qala in yace sami Allahu liman hamida Allah ya ji ga duk wanda ke masa godiya ثم قال ربنا لك الحمد سنسمي شيء ربنا لك الحمد كو ربنا ولك الحمد فلا شيء عليه babu komai a kansa bai kuskure ba da fi'ilihi sallallahu alaihi wasallam sau da an samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ainihi yin haka wayanda ke kushewa mamu ya ce sami allahu liman hamida suna kaba hujja da hadisi wanda shima ya tabbata a cikin sahihul bukhari balma imamu muslim ya fidda shi a cikin sahihinsa hadisi na uwar mu'minin aisha allah ya kare yarda a gare ta wanda take cewa a ciki annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce innama ju'ila al-imam li itamma bi ce yanda lamar yake an sanya limami ne domin a rinka kwaikwayo da shi innama ju'ila al-imam yanda lamar yake an sanya limami ne gaba da mutane li itamma bihi domin a koye shi a bi shi ayi sallah har ya yana cewa wa idza qala sami Allahu liman hamida liman yace sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd shi ku ce rabbana walakal hamd kaga wannan hadisi suka ce kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman yace sami Allahu liman hamida sai ku da ke bayar shi ku ce rabbana walakal hamd da haka in kana bayan liman babu dama ka ce sami Allahu liman hamida amma muka dubi abin da ya gabata cikin karatu zamu gano cewa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yace liman yace sami Allahu liman hamida liman yace Allah ya ji ga duk wanda ke mai godiya fakulu ku da ke bayar da shi ku ce rabbana wa lakal hamd ubangiji mu godiya naka ne to shi annabi sallallahu alaihi wasallam zahirin wannan hadisi shine liman bai cewa rabbana wa lakal hamd ladan ko bai cewa sami wa liman hamida amma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam fassara mana cewa liman na fadin bin duka ne liman na fadin bin duka shine ladan wanda kuma ke baya ko shi ma na fadin bin duka kenan domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace liman yace sani Allah wa liman hamida ku da ke baya da shi ku ce rabbana wa lakal hamd shi gashi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi yana cewa sami Allahu liman hamida sannan kuma yace rabbana wa lakal hamd kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda ko ga ina sallah dan haka wani ya ce sami Allahu liman hamida bayan neman ko sani ya ce rabban lakal kada a ce a ya kuskure ko ya yi ba didi ba ya dace da umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aikin sa ne ma ya fi dacewa da aikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka sai a lura Allah ya sa mu dace sai mas'ala da ke gaba ziyaratu lafza wa shukuru ƙarin lafazi wurin rabbana walakal hamdu akwai wanda ke cewa rabbana walakal hamdu wa shukur shi su kara kalmar shukur bayan alhamdu ubangijinmu godiya naka ne to suna ƙara wannan lafazi a shukur wanda shi ma kuskure ne domin bai inganta ba bai tabbata daga cikin abin da annabi ya koyar kan ana sallah a rinka faɗa ba da haka ya ce nasma'u kathiran min al ya kulu muna ji da yawa daga cikin masallata sukan ce rabbana wa lakal hamdu shukur ubangijinmu godiya naka ne da shukur da alhamdu duka godiya ne Ke muna gode maka bi ziyarati kalmatu shukuri bi ziyarati kalmatu shukur suna ƙara kalma a shukur bayan alhamdu rabbana wa lakal shi su ƙara wa shukuru malace wa hiya lamtari tarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam kalma kuma bata tabbata ba bata zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yajibu adam ziyada kuma wajibi ne a bar ƙari kan abin da ba a samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wal muhafazatu al thabit haka ne wajibi ne a kiyaye abin da shine ya tabbata fi shar'i a cikin shari'a an samu haka shari'a ya tabbatar da shi a tsaya kan wannan kada a yi ƙari kada kuma a rage wani abu wa man istassana zalika duk wanda yace ai yana da kyau in ka ce rabbana lakal hamdu ka kara wa shukr faqad shar'a mishin ya shar'anta addini kuma addini Allah kawai ke shar'antawa Allah shine ash-shari'ul shi ne wanda ke shar'anta lamari kuma shari'ar na zuwa mana daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. na kabe da mu daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ba shari'a bane wanda ya ce mai kyau ne mai shi ya shar'anta abinda ba shi cikin addini wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta na haka sai a kiyaye a guji bid'a a guji ƙari a cikin lamari na addini domin ba abu ne mai kyau ba ta kowane huska a yi kokari a tsaya daidai inda magabata suka tsaya a tsaya daidai inda aka samu aikin annabi muhammadu sallallahu alaihi ya tafi domin ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku rinka salla kamar yanda kuka gani muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina salla sai mas'ala. na hudu kashiyan wannan babi shine wasu likira'ati bi takbiratir roko hada karatun sallah da kabbara na ruku'i hada karatun sallah da kabbara na ainihin ruku'i kan mutum na sallah ne <clears throat> ya dogo suratun nas karshen aya bismillahir rahmanir rahim Kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ونشد لكن في دوانم وصل الكراءة بتكبيرة الركوع أحد كراتون دكبر عن ركوعي من الجنة والناس الله أكبر من الجنة والناس الله أكبر. wannan bai dace ba ba a haɗa karatun sallah da kabbara na ruku'i <clears throat> yin haka kuskure ne kamar yana malin ya kawo a cikin wannan babi da aka sai mu saurari malakai nu shahidu kafiran min al'a'imma o mun shaidi da yawa daga cikin limamai wayanda suke ba da sallah ya siluna bi takbirati ruku suna hada karatun su karatu na sallan da kabbara na ruku'i karatu da yake cikin sallan shiga ya ɗauki karatun har ya kai sai ya haɗa wannan karatun da kabbara na ainihin ruku'i duna sukutin ba da shiru ba alhalin kwada suna ne mutum ya karatun ya kare sai ɗan shiru kaɗan sa nan ya kabbara to su ba su wannan shirun yana kawo ƙarshen kalma na ayan da yake karantawa sai ga ya kabbara Allahu akbar ba da mai shi ya yi shuru ba malaci duna kutin hatta yarji an nafasu li sahibi ba da mai shi ya yi shiru har ya sake ya yi numfashi ya jahuci ya sake sannan ya kabbara ba malaci wa hadha khata'un mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne wanda ya wa shari'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa yin haka khata'un kuskure ne wanda ke mukhalif wanda ya sabawa da hadihi sallallahu alaihi wasallam a shirya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litarjihi kauni saktatu thaniya qabla ruku darin rinjayi na kasancewa shiru so biyu da annabi sallallahu alaihi ke yi a cikin sallah shiru na biyu yana yi ne gabanin ruku'i ta inda shiru na farko bayan ya kabbara na harama yana shiru ne domin ya karanta ainihin du'a'ul istiftah in ya gama du'a'ul istiftah shi fara karatun sallah to in ya gama karatun sallah kuma bayan ya sauke karatun yana dan shirun lokaci kaɗan sa'annan kuma ya sake yin wani kabbaran kuma sai ya ruku'i sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine abin da aka samu daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka yake yi don haka haka ya kamata a yi haka ya kamata a kula a lura kuma a tsaya kai daidai domin a dace da irin sallah ta manzo sallallahu alaihi wasallam da haka ma ce wanzur istihbabi sukuti ba da fatiha ko ka dubi babi da ya zo kan cewa mustahabi ne bayan an karanta fatiha a yi shirin kaga bayani da malam yi wurin kan wannan kuskure ne domin wannan shirin ba bayan fatiha ake yi ba ana shirin ne bayan an gama karatun sallah gaba ɗaya kafin a yi ruku'i inda ake wannan shiru kenan don haka sai a lura sai a kula sai a kiyaye wannan karatu da muke ji yan uwa na ji na ke kallo mu kan facebook kai tsaye insha Allah kafin mu kare karatun mun ba da dama in wannan da tambaya ya rubuta tambayansa ko ga mutum na son ya ainihin shigo ne ya yi tambaya za mu ba shi dama insha Allah zai iya shigowa ya tambaya insha Allah ta'ala kafin mu gama karatun matsala na biyar shine kira'atul qur'ani fi ruku karanta alkur'ani mai girma a cikin ruku'i mutum na ruku'i kuma yana karanta qur'ani a cikin wannan ya khalafawa shirya na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma bai dace ba yin haka a cikin ruku'i ba a karatun alkur'ani marje wa nasma'u ba'dun nas muna jin wasu daga cikin mutane yutamtimuna bi ba'di ayatillah suna karanta wasu ayoyi ma'anar yutamtimuna shine idan mutum na karanta wani abu da ba a fahimta yana yin wani abu da yake na karatu amma ba a ji da kyau a cikin ruku'i dan cikin ruku'i ba wuri ne da yake ana azkarin ana bayyana shi kowa na ji ba da ya ce muna ji wasu daga cikin mutane yutamtimuna bi ba'd ayatillah fi ruku'ihim suna karanta wasu ayoyi na Allah a cikin ruku'i da ba su karanta wa fitowa muna jin wasu kalmomi daga cikin ayoyin da suke karantawa wa hadha khata'un minhum ce, wannan ma kuskure ne daga wayannan mutane li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kana yanha an qira'atil qur'ani fi ruku'i was sujud ya kasance yana hani daga barin karatun alkur'ani a cikin ruku'i da yana hani daga barin karatun alkur'ani a cikin sujada a cikin ruku'i ba a karanta qur'ani a cikin sujada ma ba a karanta alkur'ani ba a karanta qur'ani a cikin ruku'i ba a karanta qur'ani a cikin ainihin sujada wannan hadisi kuma ya tabbata a cikin sahihu muslim imam muslim ya fi da shi kan annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qira'atil qur'ani fi ruku'i was sujud annabi sallallahu ya kasance yana hani game da karatun alqur'ani a cikin ruku'i da kuma sujada wa kana yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ku saulara wa inni nuhitu an akra alqur'ana raki'ana wa sajida lalle ni muhammad sallallahu alaihi wasallam an hani ni nafin allah subhanahu wa ta'ala ya hana ni muhammadu ina karatun alqur'ani a cikin ruku'i na ko a cikin sujada yayin da ne ruku'i ko ne sujada an hana ni in karanta Qur'ani kuma ni ne kuduwanku ni ne abin kwaikwayonku kuma kada ku karanta Qur'ani ba shi an bayyana muna ba dan haka hadisi na mu karanta a baya sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah to gashi yana ce mana wushi an hana shi karatun alkur'ani a cikin ruku'i da sujada kidan mu ma gaba ɗaya an hana mu karatun alkur'ani a cikin ruku'i da sujada gaba ɗaya sai mu kiyaye shi ma wannan ruwaya imam muslim ya fidda shi a cikin sahihinsa mala ya ce an-nawawi imamun nawawi Allah masa rahma ce fi nahayu an kira qira'atul qur'ani fi ruku'i su sujud wa cikin wannan hadisi akwai hani wanda ya fito karara game da karatun alkur'ani a cikin ruku'i da kuma cikin sujada wa nama wazifatun ruku'i tasbihi aiki da ake cikin ruku'i tasbihi ne wazifatu ar-ruku'i التسبيح aikin da ake a cikin ruku'i shine tasbihi wa wazifatu sujud at-tasbih sujada an yi sujada ana tasbihi ne wa du'a sa'annan da addu'a yayin mutum sujada tasbihi ne da addu'a cikin ruku'i tasbihi ne kawai ake yi da haka sai a kiyaye malam ya kawo تسبيه كيشكين سجدة الدعاء وظيفة السجود التسبيه والدعاء أتكين سجدة أي كن دعاء كيشين التسبيه الدعاء الدعاء الدعاء كما قوسا الدعين وان دعاء أيهم قرآني لي كما ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار كما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آوين وجعلنا للمتقين imama ga suna addu'o'i daban-daban daban wani zo cikin alkur'ani ne rabbana rabbana rabbana rabbana ga sunan kuma ayoyin kur'ani ne shin ya dace a karanta wa ina addu'i a cikin sallah ko bai dace ba an samu saɓani tsakanin maluma tsakanin masu cewa bai dace ba mutum cikin sujada ya ce rabbana atina wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar suka ce in mutum na son yayi irin wannan addu'a a cikin sujada sai yi kokari ya kara Allahumma ya ce Allahumma rabbana atina fi duniya hasana in ka kara wannan lokacin ka tada shi daga ayan Qur'ani mai alqur'anin ba Allahumma gabanin rabbana atina fi duniya hasana haka ne sauran addu'o'in da suka cikin alqur'ani sai a kara Allahumma gaban wanda ba Allahumma domin a kara abin da ba shi cikin Qur'ani zama addu'an ne mutum zai ba ayan Qur'ani zai karanta ba wasu malama ka ce a tunda addu'o'i wannan Allah shine mafi sani domin innamal a'mal binniyati yayin da mutum zai wannan ainihin niyyarsa ne zai addu'a ba niyyarsa ne zai karanta alkur'ani ba don haka babu laifi a kansa sai a kula wallahu ta'ala a'lamu wannan zance na imamun nawawi an duba sharhi da imamun nawawi yayi wa littafin nan sahihu muslim za a samu wannan bayani sa gaba daya a nan don haka sai mu tafi kan matsala na ainihin shida matsala na ainihin shida yace ce inna allaha as-sabirin ƙaunuhum inna allaha ma'as sabirin cewa da wasu masallatan ke cewa ko cewa da wasu masallatan ke yi na cewa inna allaha ma'as sabirin na'am danwa hospitality kin ga ainihin tambayin ka farko wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu tambayar da kake game da lamarin ruku'i da sujada na ji sai kaɗan yi sokaci kaɗan lokaci ya kusa nan zuwa kamar minti ashirin mun ainihin tsayar da karatu mu baka dama ka tambaya mu ga ka shigo mana ne cikin live video mu yi da kai gaba ɗaya lokacin zamu baka dama insha Allah ƴan uwa musulmi baya, Allah mu saurara. wannan matsala na shida shine qauluhum cewa da masallata ke inna Allah ma'as sabirin lalle ne Allah yana tare da masu haƙuri wannan kuma suna faɗi ne yayin da suke shigowa masallaci liman yayi ruku'i sai ga mutum na son ajira shi shi ce Allah na tare da masu haƙuri kenan liman ya haƙuri ya saulara ya jira shi har ya shigo yi ruku'i wannan shi ma yana daga cikin kurakurai da ake yi wannan bai dace ba malaci wa hazil aya wagga aya da muka ji inna Allah ma'as sabirin yuraddiduha kathirun min al-musallin da yawa daga cikin masallata ne ke maimaita karatunsa inda ma ya tuni ila sala in suna zuwa masallaci sallah wal imamu raki'an sun tada liman a cikin ruku'i yayin da su samu liman na cikin ruku'i ga suna maimaita wannan aya lita akhirin ruku domin liman ya jinkirta ruku'insa wa idrakin raka'a su zo su samu wannan raka'an tare da liman ma da cewa hadha min khata'ihim wannan na daga cikin kurakuransu wannan yana daga cikin kurakurai da wayannan masallatan suke yi wa ma an hadi nabi sallallahu alaihi wasallam ko daga cikin abin da ke nuna wayannan mutanen sun nisanta daga barin shari'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mala cewa akhbarana annabi sallallahu alaihi wasallam bil adabil muttaba ya ba mu labari game da ladabi na wanda ke bin sallah kai ba kan liman ba kai mai bi ne to ya kamata akwai ladabi da ya kamata a samu tare da kai fi zalika akan wannan matsayi faqala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce idza ataita salah in kana zuwa yin sallah in kana zuwa masallaci zaka zo sallah fatiha fi wa sakina ka zo kana mai kankar da kai kana mai natsuwa yayin da ka fita gida kana tafiya zaka zo masallaci fati ka zo fi wiqarin a cikin kankar da kai wa sakina sanan da natsuwa fasalli shi ka zo ka bi sallah fasalli ma adrakta abin da ka gabatar da sai ka bi waqdi ma fataka sai ka cika abin da ya kucce ma fasalli ma adrakta ka zo ka sallaci abin da ka riski ana yi wa kudi ma fataka abin da ya kuce ma kuma sai ainihin ka cika wannan hadisi ta harjinsa ya gabata a baya hadisi ne ingantacce kamar da ya tabbata cin karatunmu a baya sai a kula ko a koma a saurari karatukan za a kara gamsuwa wannan shine karshen babin nan na aqta'uhum alqawliya fi ruku'i war raf'u minhu sai babi da ke gaba aqta'uhum fi hay'atin ruku kurakurai da masallata ke yi akan yanda ake ruku'in yanzu ba batun ruku'in ba yanda ake ruku'in shi ma akwai kurakurai da wasu masallatan suke yi kan yanayi da yanda ake ruku'i gaba daya mala ya ce matsala na farko kashiyan wannan ya ce shine adamu tama'anina fi ruku'i rashin natsuwa a cikin ruku'i yana ga cikin kurakurai da wasu masallatan ke in sun yi ruku'i ma ba sa natsuwa a cikin ruku'insu don haka wannan shi ma kuskure ne adamu tama'anina rashin natsuwa fin ruku'i a cikin ruku'i wal i'tidalu minhu sanar da tashi daga ruku'in ba sa natsuwa mishi ya ruku'i bai natsuwa a cikin rukun wurin tashin wani kafin ya mike tsaya ma kuma ya fara sauka kuma yana sujada kaga ba da natsuwa ba to wannan kuskure ne da masallata ke da sai a kula a kiyaye kuma a saurari dan a fahimci da kyau a kare kai a iya salla mana cewa hadha khata'un wannan shi ma kuskure ne ya ka fi sawadul musallin yawa daga cikin masallata ne suke aukawa a ciki yawa daga cikin masallata ne suke yin wannan nau'i na kuskure ta inda in suna ainihin sallolinsu idan sun yi ruku'i ba sa natsuwa in sun taso daga ruku'i ma ba sa natsuwa na haka sai a kula har ce wa mubtilul lissala wa huwa mubtilul lissala wannan kuma yana bata sallar mutum wa min ajalihi amara annabi sallallahu alaihi wasallam al musiya salati bi i'adatiha wadan wannan ma ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutumin da ke sallan sa bai kyautatawa wanda yazo bai sallah da kyau annin sallallahu ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli ya ce mai ne koma kai sallah domin ba kai sallah ba saboda yin ruku'i bai cika ruku'insa in ya taso daga ruku'i kuma bai natsuwa na ce bace annin salla sai ce mai irji fa salli koma kai sallah fa innaka lam tusalli domin kai ba sallah ne kake yi ba wa qala lahu sai ce mai summarka sannan kai ruku'i hatta tatma inna raki'an har ka natsu kana cikin ruku'in sun marfa sannan ka taso daga ruku'in hatta tadila ka'iman har ka miƙe a tsaye dubi wannan da kyau ka yi ruku'i har ka natsu a cikin ruku'in sannan ka taso hatta ta ta'tadila har ka miƙe kaiman kana tsaye manzu sallasalin ke wannan umarni fa sai a lura wannan hadisi hadisi ne ta ce wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun yi itifaki. a wurin fidda shi kaji fa hadisu dalilin sarihun fi butlan sala wannan hadisi hadisi ne ingantacce kuma ya fito karara yana tabbatarwa kan batawan sallah liman lam na fi ruku'i ga wanda bai nasu a cikin ruku'in ba wal kiyama minhu haka ne ga wanda bai nasu a wurin tasowa daga ruku'i ba sallan shi na batawa in ya haka fama za na kulu wani haka me za mu ce liman ruku ruku'ahu bi qiyami ga wanda ke hada ruku'insa da ainihin tsayuwansa in yi ruku'in yana Allahu akbar yana zuwa ruku'in ya fara tasowa kuma kamar ruku'in da ainihin tashin kama abu guda ne ma gaba daya malaci me zamu faɗa ga wanda ke yin wannan wa man yajma'u bainar ruku'i wa nuzulihi ila sujud da wanda ke hada tsakanin ruku'i da sauka zuwa ga sujada bi ya Allahu akbar yana ruku'i na sami Allah ya fara sauka kuma za cikin sujada wanda ke yin wannan matsayin me zamu cewa wannan mutumin mala yace wanda ke wannan me za mu ci ga wannan mutumin sai ce kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah sabbata garshi ya ce la tujzu salatar rajuli sallan mutum ba zai zamo sallah karbabba ba hatta yuqima zahrahu fin ruku'i wa sujud shi ne in ya miƙe bayansa a cikin ruku'i da sujada in yi ruku'in sai ya miƙe bayansa sai ya tabbata ya nasu. har bayan shi ya miƙe a cikin ruku'insa haka ne a cikin sujadansa ma sai ya sujada har ya miƙe na haka wanda ke haɗa ruku'insa da sujadansa ko kuwa sa da tashinsa sallansa ba shi gaba ɗaya wannan shi ne abin da malam ke son mu gano a nan shi wannan hadisi da karanta a nan hadisi ne wanda ke ingantacce imam abu dawud da imam tirmizi imam ahmad bin hanbal duka ainihin sun ingantu sun ruwaito hadisi na da sanadin ingantacce wa qala kuma annas sallallahu ya ce aswa aswa'un nasi saraka wanda yafi kowa muni a wurin sata kenan mugun barawo daga cikin mutane shine alladhi yasriku min salati wanda ke sata daga cikin sallansa la yutimmu ruku'aha ne ruku'i baya cikawa wala sujudaha in yi sujada baya cikawa wala khushu'aha haka ne baya cika natsuwansa a cikin sallah to sata komin munin sata da sauki-sauki kan wanda satan shi kai har cikin sallah baya yin sallansa da kyau wannan hadisi shi ma inganta imam ahmad bin hanbal shine ya rawaito a cikin musnadinsa malace wal muradu minhuma abin da ga nufi da wayannan hadisai guda biyu gaba da shine at-tama'anina natsuwa wa hiya wajibatun inda shafi'iyya natsuwa a wurin shafi'iyya wajiba ce wa ahmad haka ne wurin imam ahmad bin hanbal wajiba ce a natsu fi ruku'i wa sujuda a cikin ruku'i da sujada wa inda abi hanifa laysat bi wajiba amma a wurin imam abu hanifa ba wajiba bace a natsu da anna tamanina amrun domin natsu wannan wani lamari ne wal itidalu amrun kaza zakarahu tibi yace shi ma miƙewa a tsayin shi ma wani abu ne kenan miƙewa a tsayin in ka miki ka tsaya ya wadatu ba shi ka natsu ba wannan shi imamu shafi'i a wurinsa ne aka samu a wurin imamu abu hanifa ne aka samu wannan amma wayannan jumhur sun tafi kan natsuwa daga cikin lamari wanda yake ya ba a cikin sallah kuma wannan shine zance wanda ya firin jayi wallahu ta'ala a'lamu dan haka sai a ainihin kiyaye matsala na biyu shine qata'uhum fi sifatin roko kuskure da suke yi kan yanda ake ruku'in kanta shi ruku'in ko ita ruku'in kanta yaya ake yin ta shi ma ana samun masallata suna kuskure akan wannan matsayin malace nar al ma kathira min musallin ko da yawa ne a yau muke ganin su daga cikin masallata la nuna hayatar ruku ba su kyautata yanayin ruku'in su in sun yi ruku'i ba sa yin ba ruku'in nan da kyau fa minhum man yad'u yadayhi ala saqaihi daga cikin su akwai wanda ke kama kwabirinsa in yi ruku shi hannunsa ya sauka ya wuce gwiwansa ya je ya kama ta ƙasa yana aje hannunsa akan kwabirinsa kuka yana aza hannunsa akan cinyoyinsa guda biyu shi ɗibe hannun akan cinyansa guda biyu mana wa kanan nabi sallallahu alaihi ya da'o kaffahu ala rukbatayhi annabi sallallahu alaihi shi ya kasance yana ɗibe hannunsa ne akan gwiwoyinsa guda biyu kamar yadda tabbata cikin sahihul bukhari wa kana ya'muru zalika kuma ya kasance yana horo da ayi haka shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda tabbata cikin ainihin sahihul bukhari da sahihul muslim mala wa sabbu addaliya la annas sallallahu ya kasance yana horo da ai haka wa kana yufarriju baina asabi'a ya kasance kuma yana bude tsakanin yasunsa halin da yayi ruku'i in yayi ruku yana bude baina asabi'a yana bude yasunsa kaman ya kama gwiwan ne haka annan sallasan ke bude buɗe sa ba yana ibiya haka bane yana buɗe sa haka kashe kamar zai kama gwiwansa guda biyu haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kamar yadda imamul bukhari da muslim suka ittifaki akan hadisi da ya tabbatar da wannan yanayi wa minhum man yasluku min faqaihi mawsil dhira fil adad bi janbayhi akwai wanda ke kawo ainihin hannayensa nan shi su hada da jikinsu haka gaba daya wanda shi ma wasu na yi wannan bai dace idan wa kana nabi sallasa yau wasallam fi wa yunhi mirfaqaihi min jambihi a nan ya kasance yana nisantar da hannayensa daga barin gefe sai yi ruku yana bude hannayensa bai kawo su ya sa a kashiyansa ko ya mannawa cikinsa ko a wazansa sallallahu alaihi wa sallam baya yin haka da kama da ke sallah kafin kai sallah irin na manzo sallallahu alaihi wa sallam kai ma kada ka yi haka a cikin sallanka gaba ɗaya shi wannan hadisi ya tabbata a cikin sunanu a tirmizi da sanadi wani ke ya inganta mana cewa minhum man huni zahara daga cikin zakon wanda ke ainihin sun kuyar da bayansa ya fi yadda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe bayan ba wa kan nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a basata zahrahu wa sawahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude bayansa sai ya miki bai bar kansa ya sawa ƙasa ko kuwa ta da kansa bayan ya zama bai miki daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin haka dan haka sai a kula gaba ɗaya ana sallah a mike baya wa minhum man yudli ra'sahu baina rukbatayhi daga cikin zakon wanda yake ainin sa kan kasa har ya kai tsakiyan gwiwoyinsa guda biyu kamar yana kallon bayansa yayin da ya ruku'i shi ma wannan bai dace ba domin ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba Dan haka ma da yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yasubbu ra'sahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya ainihin ainihin annabi ya kasance baya sa kansa ƙasa sosai kamar zai kalli bayan shi wala ya kana haka ne kuma bi ta da kansa kuma ya duba sama walakin bai na zalika yana tsaka-tsaka ne shi ne baya sun kuyar da kansa kasa diwa kamar yana son ya kalli baya kuma baya ta da kanshi sama kan na miƙe ne kamar yadda bayan kuma yake miƙe haka manzo sallallahu alaihi wa sallam yake sallah kuma ya ce mu yi sallah kamar yadda aka ga yana sallah sai ya kokari a kiyaye wannan hadisi na ainihin miƙe kai shi ma ya tabbata a cikin sahihu muslim sai a kiyaye mala ce fata ammal hadin nabi sallallahu alaihi wasallam amal bi ka lura da shari'a na annabi sallallahu alaihi wasallam kai aiki da shi sallah ita ce fiye aiki da muke yi a yau al'umma na musulmi kuma sallah ita ce farko abin da za a yi wa mutum hisabi a kai ranar kiyama na ga aka ga ko na ga kuka mun ɗauki wannan lamari da muhimmanci kowane sati muna samun ranar da muke karatu na sallah a masallaci sana akwai rana muke karatu da sallah a kan rediyo saboda a kiyaye ba kawai a zo masallaci a cika masallaci a fita a tafi ba a zo masallacin in yaso a yi sallah irin ta manzo sallallahu alaihi wa sallam shine abin da ya dame mu shine abin da kuma ya kamata a yi kokari a kiyaye shine abin da ya kamata kuma musulmi duka yayi gaba daya da haka sai a kula mala ce wanzur fathul bari wanga ka duba littafin nan fathul bari sharhi na sahihul bukhari wanda imamu ibn hajar al askalani yayi mujalladi na biyu shafi na 319 zaka ga wannan bayani wasu fatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ko ko kana so ka duba littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malamin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani shafi na 96 zaka ga wannan bayani fa'ida ga wani amfani da malam ke son ya bamu sai mu saurari menene wannan amfani yace qaul ibn mas'ud zance da Allah ibn mas'ud yayi radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi yace idza raka'a dukum idan dayan ku yi rukuyi yafrish zira'ihi ala faqidaihi ya ainihin shimfiɗa hannayensa kan cinyansa mutum ya rukuyi ke ya kuma da hannayensa ainihin nan didin hannayensa nan ya ɗibiya a kan cinyansa halin ruku'i wani shine zance da Allah ɗan mas'udu. Allah ya kare yadda a gari shi yayi ce wal yatbaq baina kaffaihi sana ya hada tsakanin hannayensa guda biyu anzuru ila ikhtilafi asabi a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o ina gaya muku wannan kaman gashi ne ina kallo ainihin sabani A hawa da hannu na annabi sallallahu alaihi wani ke yi akan wani yayin da yayi ruku'i Allah da Mas'udu ke faɗin wannan malam yace fa huwa mansukhun wannan shine fa'idan wannan zance an shafi ta zance ne da farko yana nan amma lamari ya sake ya hadisi Mus'ab bin Sa'ad dan hadisi da ka samu daga Mus'ab bun sa'ad ƙala shi ya ce, sallaitu ila jambi abi Na yi sallah a gifin babana faja'altu daya baina rukubatayya shi na sanya hannaye na a tsakiyan gwiwowi na guda ke na bar hannaye na sun komo ta ciki tsakiyan gwiwowi na guda biyu fanahani an zalika sai ya hana ni yin haka fa sai na sake yi fa sai ya ce la tasna haza. kada ka yi haka in kana sallah la tasna hada ka bar yin haka ko kada ka yi haka in kana sallanka me yasa ya ce la tasna haza fa inna kunna na fa’aluhu shi mun kasance muna yin haka fa na an zalika sai aka hana mu kenan wani zance na adalai da masu sai ana yi ne aka hana da haka zance ne wanda yake mansuha kada wani ya mai da ainihin hankali zuwa ga wannan zance a duba littafin nan Fathul Bari sharhi na Sahih Buhari na Ibn Hajar al Askalani mujalladi na biyu shafi na 185 za a ga wannan ainihin zance qala nawawi imam nawawi yace ittafaqa ulama malumma sun dace gaba ɗaya min as wa tabi'in tun daga kan sahabbai har zuwa ga tabi'ai wa man ba'dahum da wanda ke bayar da su ala karahati tatbik fi akan kyaman mutum ya hada tsakanin hannayensa tsakiyar gurbinsa a cikin ruku'i illa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu abdullahi ibn mas'ud shi kawai ne ce ana iya yin haka kuma ya kala faha jumhur da haka zancen shi ya zama zance wanda yake shad ba a daukan zancensa a bar zance na jumhur da haka a yi kokari a kiyaye sai matsala da ke gaba musabakatul imam fi ruku tsere da ake yi da liman a cikin ruku'i tsere ko rige da ake yi da liman fi ruku na ga ya yi mu tsaya da karatun nan anan ya so tun da matsalan da ya kare ba sati mai zuwa shi mu ci gaba da karatun kan wannan matsala na uku kashiyan wannan babi mai faɗi kan kurakurai ta'uhun fi haɗa ruku kurakurai da masallata ke yi akan yadda ake ruku'i shi mu tashi kan musabaqatul imam da ruku tserewa da ake yi ko tsere da ake yi da liman a cikin ruku'i ko da girgi kamar yadda muka faɗi muku tun farko ne idan mun kawo ƙarshen karatun wayan kislaro musamman a kan facebook za mu ba ku dama tambayoyi da kuke da shi musamman game da abin da ya danganci wannan darasi za ku iya yi insha Allah mara jawabi kai tsaye za mu baku jawabi akwai dan uwa daga kasan Birtaniya hospitality king ya ainihin riga sallama kamar da muka ji na ansa sallamansa a cikin karatu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan ya yi salama shi ce ina da tambaya mai muhimmanci sosai kan abin da ya danganci ruku'i da sujada na ce ma ka samu hankuri karshe muka ce kaji in kana tare da mu yanzu zaka iya shigowa da tambayanka insha Allah in muna da jawabi kai tsaye za mu baka jawabi haka ne duk wanda ke kallon mu kan facebook live yanzu haka akwai dama za ka iya shigowa kai maka yi tambayanka muna da jawabi insha Allah kai tsaye za mu baku jawabi kafin tambayoyin su zo muna ainihin ƙara tunasar da jama'a game da lamari na wannan annoba covid-19 ko kuwa coronavirus pandemic wannan cuta ko wannan annoba abu ne wanda yake tabbas kowa ya shaida kowa ya gani shi dai wanda ba duniyar mun nan yake ba yana wani duniya daban ne shine hankali shi zai faɗi mai wani abu daban ba abin da ke faruwa ba abu ne wanda yake ba wasa ba abu ne wanda yake mun ga irin hallaka da mutane ke sakamakonsa mun ga yadda yake ainihin yaduwa cikin gajeren lokaci abu ne wanda yake akwai bukatan kowa daga cikin mu yi kokari ya tsare kansa gwargwado sannan kuma mu tuba mu koma ga Allah subhanahu ta'ala mu yawaita istighfari muna roƙon Allah subhanahu ta'ala gafara kubar muna yawan roƙon Allah subhanahu ta'ala gafara kan ainihin kurakurai da fuka wanda muke yi a cikin rayuwarmu don Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya muna ko Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe muna laifukanmu laifinmu ya yi yawa ababe da muke yi wanda yake bai dace ba ga sunan kala-kala ba mu jin magana Allah subhanahu wa ta'ala ba mu bin dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala ta kuma mu yi kokari mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ainihin don mu samu gafara na Allah subhanahu wa ta'ala dan uwa ka ce ba ka banda ka kawo ka turo ainihin request nation asset insha Allah hospitality in kana tare da ni ka turo abin gan so accept abin gan ka in so mu shiga cikin ainihin mu baka dama tambayin da zaka yi so kai ma ka yi insha Allah ta'ala ka shigo sai mu gani ko mu iya ainihin sauraronka kan tambayanka sa'annan nan ya zama abin da za ka tambayan ko mana da jawabin shi kai tsaye shi mu baka jawabi insha Allah Allah ya sa mu dace na'am zancen nake kame game da wannan annoba na covid-19 ko kuwa coronavirus abu ne wanda yake gaskiya da haka duk wani abin da aka ce a yi na neman kiyayewa ko neman tsari ko neman kariya mutum ya yi kokari gwargwadon abin da zai iya yayi wanda kuma mutum kuma bai da shi ko kuwa bayan wannan abin an yi an kada shayi kokari kuma ana addu'o'i ana komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ana istighfari ana neman kariya domin Allah ne kawai wanda zai iya kare mu daga barin wannan lamari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna kariya gaba ɗaya Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu da mu da zuri'an mu gaba ɗaya sauran al'umma na musulmi na an wa hospital dikin ina sauraron ka a ce da ka turo request ni shan accept request ka insha Allah in so waka dama tambaya da kake da shi lokacin nan sai ka yi tambayan muna jawabi za mu baka insha Allah kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ina kokari da ni in baka in nan ga kai tsaye amma ban ga alama ko kuwa inda zan sami yan baka invite kai tsaye ba shi gana ce kai da kai ta ɓangaren kan ka yi kokari turo ainihin request in yaso in accept in yaso mu ci gaba da ainihin karatu mu baka dama kai ma ka tambaya tambayanka in yaso ta yi al'umma ko jama'a da ke sauraron wannan karatu za su amfanu da naka tambaya mu duka mu yi amfani da shi akwai jawabin insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba faɗi muku babu jawabi kuma dama muna gaya muku yau da kullum ba mu ce muku komi mu mun sani a'a in kun tambi mu da mu sani ba mun gaya muku mu sani ba kuma mun ruki alfarma ku bar mu koma mu je sai mu koma wurin malumin mu je mu bincika in ya so mu zo mu ba ku jawabi kamar yadda muka saba faɗi na'am haka ne wanda ke da tambaya ko da rubutowa mai shi zai za ka iya rubuto tambayanka tambaya ne kamar kaza ko kaza ne sun ka turo tambayan za mu ainihin baka jawabi bisa ga abin da muka sani insha Allah ta'ala ka iya ka turo tambayanka in ka turo tambayanka jawabi muke da shi insha Allah za mu baka kai tsaye ban sani ba ko wannan saboda kan page na masallaci ne ban ga an bani wani dama kan abin da ke gani kan ainihin phone na da zan yi invite wani ba sai bai da kan personal abin ga nasu na kan gani amma wannan wurin ban gani ba da haka dan uwa inda zin yi kai da ka turo request ne su mu ainihin asatun ko babu dama ko ba za ka yi ka ainihin rubutu ba shi mu ajiye wani lokaci kuma daban ne su mu ba da dama a yi wannan na je karatu da muke kamar mu gaya muku tun farko karatu ne kan abin da ya danganci lamari na sallah kuma yana da muhimmanci sosai mu muna kokari mu yi da na zamu iya ku kuma da muke tare da ku kuma ku kokarin turawa ne zama abin da ake badawa na lada mu yi musharaka da ku gaba daya ni na zo ina karantawa kai ma ka tura ta yi wani zaka tura wannan karatun zuwa gare shi amfanin da zai yi da karatun ya fi amfanin da ni da ke karatun da kai da ke sauraro ma zamu zaka yi da wannan karatu kamar da ya tabbata a sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam naddara allahu mura'an sami'a minna shay'an fa ballagahu kama sami'a allah ya haskaka huskan duk wani mutumin da ya ji wani abu daga wurinmu sai ya isar da wannan abin kamar yadda ya ji farubba muballagin au amin sami'in ya ji su diwa wa'anda sako ke zuwa gare sun fi wanda ya ji ma zancen kai tsaye amfanuwa ko ko fahimta da haka muke kokarin mu tura karatun zuwa ga wanda muke ga su ma kilan ya kai gare su za su ainihin amfani da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace gaba daya abin da muka faɗi wanda yake ya dace Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko tuntuɓin halshe kuma Allah ya muna afuwa Allah ya gafarta mu da ɗan'uwa hospitality kin insha Allah na bincika ko menene matsalar sabon zama da zamu yi wannan tambayan kan ba mu wuce a kai ba har wa yau za mu baka dama insha Allah sati mai zuwa ana alhamis haka insha Allah darin juma'a sai ka tambaya wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh